Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 25 ga watan Maris. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa ana ci gaba da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulki wanda za a yi a gobe. Shugaban kwamitin shirya taron kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya yi ma muryar Amurka ƙarin haske dangane da taron. jami'a abu cikin adalci akwai akwatuna na zaɓe aka shirya kuma wuraren zaɓe kamar goma sha bakwai da za saboda a yi da sauri a gama sai kuma jihar taraba inda mazauna yankin sarkin kudu da ke karamar hukumar ibbi suka yi fito na fito da masu garkuwa da mutane har suka kashe biyu daga cikin miyagun muna kuma dauke da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafe da shirin wasanni To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Koriya ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani ɗirkeken makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata. Tare kuma da cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ne ya jagoranci ƙaddamar da makaman a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na ƙasar. kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba kim wanda ke saye da rigar jaket ta fata yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake makale makaman da kuma lokacin da ake cilla shi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. A wani rahoto na safiyar yau Juma'a, kafar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce gwajin makami mai linzamin samfarin song 17 ɗin wani bangare ne na jaddada ƙarfin Koriya ta Arewa ta fuskar nukiliya. makamai masu linzami na rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a kasar ukraine abinda wasu jami'an amurka uku masana bayanan sirri game da al'amarin suka gaya ma kafan labarai ta reuters kenan wanda ka iya zama dalilin cikas da rasha ta yi ta samu a mamayar da ta yi tun bayan da shugaba putin ya bayar da umarnin mamayar ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu rasha ta kasa cimma ko da mafiya kankanta na manufofinta kamar kasara sojojin saman ukraine duk wadda cewa ta fi yawan sojoji jami'an na amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin sakaye sunayensu saboda kasancewar bayanan masu sarƙaƙiya ba su gabatar da hujjojin da za su tabbatar da wannan ikirarin nasu ba kafan labarai ta reuters ba ta iya tabbatar da wannan adadi daga wasu majiyoyi na daban ba jiya alhamis tsohon shugaban amurka donald trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 hillary clinton da wasu 'yan jam'iyyar damakarar da dama a kotu yana mai zargin su da yunkurin murda zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da kasar rasha karar ta kunshi korafe-korafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar republican ya sha faɗi a tsawon shekaru hudu da ya yi a fadar white house bayan da ya kada Hillary Clinton kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ikirarin cewa shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kada shi ne a zaben shekara ta ashirin sanadiyar gagarumin maguɗi ba tare da gabatar da hujjar zargin ba ta wajen haɗin gwiwa waɗanda ake zargin suka yi makarkashiyar kago wata ƙarya cewa ɗan takarar republican mai ja da su donald trump na haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba a cewar tsohon shugaban kasar a ƙararsa mai shafuka 108 da ya shigar a kotun tarayya da ke jihar florida mai wakiltar hillary clinton ya ki mai da martani bayan da aka tuntuɓe shi kwanaki biyar bayan faduwar wani jirgin sama samfurin jet a yankin kudancin china mai yawan tsaunuka har yanzu ba a san musabbabin wannan hatsarin ba a yayin da kuma ake ci gaba da nemo ɗan akwati na biyu na naɗar bayanan tafiyar jirgin zuwa yau ɗannan jama'a. Ɗaruruwan mutane yawancinsu saye da fararen rigudan kariya na binciken wurin da jirgin ya faɗi da kuma inda baraguzai suka warwatsu a gangaren tsaunuka. Suna ta neman ɗan akwati mai naɗa bayanan tafiyar jirgi da wasu sassan jirgin da kaya da kuma sassan jikin mutane 132 da suka halaka a wannan hatsarin. Ruwan sama da aka yi ta yi ya kawo cikas haka kuma kasancewar wurin a can wani lungu wanda don haka sai da aka yi ta amfani da karnuka da wasu kayan aiki na hannu Gwamnatin Najeriya ta jaddada ƙudurinta na inganta tsarin kiwon lafiya na matakin farko daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da rahoton. Taron wanda aka yi wa take da sake fasalta ayyukan kula da lafiya a matakin farko na zuwa ne ƙarƙashin ma'aikatar lafiya ta ƙasa tare da haɗin gwiwar hukumar kula da harkar lafiya a matakin farko ta Najeriya. Ya kuma haɗa masu ruwa da tsaki a sha'anin lafiya a ciki da wajen ƙasar da nufin tabbatar da cewa duk wani ɗan Najeriya da ke tsakanin nisan kilomita biyar daga inda yake ya samu wadataccen kiwon lafiya. Dr. Faisal Sha'ib shine shugaban hukumar ta kula da lafiya a matakin farko a Najeriya. Uh, today's primary healthcare summit wannan taro wani yunkuri ne na hada dukkan ayyukan da aka yi ta yi cikin shekaru mun sake fasalta harkokin lafiya a matakin farko wanda yake zama tushen samar da kiwon lafiyar mu tare da tabbatar da cewa mun gyara duk wani abu da ya lalace da kuma duba duk wasu dabaru da ake bukata don samar da kiwon lafiya nagartacce ga 'yan najeriya a halin da ake ciki dai sama da kashi saba'in cikin ɗari na cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko a najeriya ba su da ingantattun ababen more rayuwa magunguna da sauran abubuwa abubuwan kula da lafiya uwa uba ga karancin ma'aikata ko da yake dai farfesa aliyu fati tsohon shugaban hukumar kana tsohon minista a tarayyar ta najeriya ya ce ba a makara ba domin akwai sauran aiki nan gaba za mu ce a yanzu ba a makara ba akwai aiki a gaba domin lafiya shi mafi muhimmanci wa kowane dan adam abu ɗaya wanda talabi ke damuwa da shi ne haka lafiya. shi shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya to a gaida shamsiyya a ƙarshe 'yan tawayen tigre sun amince da yarjejeniyar kwance ɗamara a yau dinnan jama'a wanda wannan wani sauyin al'amari ne a yakin da aka kwashe kimanin watanni goma sha bakwai ana gwabzawa a arewacin habasha biyu bayan shelar da gwamnati ta yi ta yarjejeniyar kwance ɗamara ta illa masha allahu saboda dalilai na jin ƙai 'yan tawayen sun faɗi a wata takardar bayani da suka tura ma kafan labarai ta AAP cewa sun himmantu ga abin da suka kira aiwatar da matakan tsagaita wuta nan take sannan suka yi kira ga hukumomin habasha da su gaggauta tura kayan agajin gaggawa a yankin na tigray labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni kuma za mu fara ne daga birnin tarayya Abuja inda ake ci gaba da shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC mai mulki. Shugaban kwamitin shirya taron kuma gwamnan jihar Jigawa Abubakar Badaru ya yi mamurya Amurka karin haske dangane da taron. Umar Faruk ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja. za mu yi abu cikin adalci akwai akwatuna na zaɓe aka shirya kuma wuraren zaɓe kamar goma sha bakwai da za a yi saboda a yi da sauri a gama da duka positions ɗin da su 'yan screening committee da apis suka ba mu cewa ga yadda za a tsaya zaɓe za mu ba su dama su tsaya zaɓe kuma za a yi a bayyane yadda kowa zai gamsu insha Allah. To kun yi matsayi a kan shugaban jam'iyya da kuma sakatare wanda mun ga sanda kuka taro da shugaban kasa kuka ba da tabbacin cewa abun nan da aka tsara za a yi don haka ba lalle ne cewa sai an shiga zaɓe ba. Amma idan aka ce akwai za su kalubanci shi Abdullahi Adamu a wurin wannan zaɓen za a ba su dama ko kuwa ba ma za a ba da dama a yi takara da shi ba idan akwai bukata. Ai eh, ake eh, su an roƙe su da su janye kuma su dura yiwuwar haka idan allah ya sa sun janye din to haka baba buhari ya fi so in kuma ba su janye ba to dole a shiga zaɓe saboda ita kanta sasinta tana da nata ka'idar sai da yardar kowa da yardar wanda zai bari ba za a ce ba kawai ka sai tom kayan sikirini kawai shi kenan ba za ka shiga zaɓe ba da ba haka ba ne. to bayan wannan shugaban jam'iyya da sakatare sauran mukaman da kuka fitarwa yankuna daban-daban su ma zaɓen za a yi ko kuwa an daidaita cewa ba sai an yi magana kada ƙuri'a ba in dai ba wasu ne suka yi kememe cewa sai sun tsaya takarar ba. dai kana magana sakatare ba mu san magana sakatare ba abinda baba buhari ya ce a yi akan cewa manne sauran sauran duka matsayi a ga yanda allah da za a samu sasanci a ciki din zai yiwu so ni dai na sa an yi magana da cewa nan da mu kuma mun amince mu taya ba buhari roƙon sauran 'yan takarar ciyamomin domin su bari a samu su sannan sauran makamai kamar yadda ka sani an rarraba su zon zon mutane kuma sun sai fom kuma ana takara za a ci gaba da tattaunawa a ga ko za a sami wani matsaya ta sulhu wanda wurin da ba a samu sulhu ba da yardar ubangiji za a shiga zabe kuma za a yi dan da ya dace anya ba za a samu su da za su yi bita da kulli ba kamar idan ba su samu biyan bukata ba ko tsarin da suke so a bi ba su ce za su fice daga jam'iyyar idan aka samu irin haka kuma wani tadadin shawo kansu ko ɗaukan matakan hana cewa wasu su yi kememe su bijire to da da wuya a samu saboda akwai kishi na jam'iyya kuma in Allah da yanda za a yi zaben kowa zai ga yanda aka yi shi cikin adalci so ba na tsammanin cewa wani zai zo ya bujire ko ya ki tunda akwai kishin jam'iyya a ciki kuma ita harkar siyasa dama haka take yau ka samu gobe wani ya samu haka lamarin yake to alhaji badaru akwai wani abu da kake son yan kasa ko musamman yan jam'iyya ku su sani ko su yi amfani da shi wanda zai kawo ci gaba da ɗaukakar jam'iyyar nan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen yin wannan zaɓe na ta da shugabanninta? To abin da zan roƙa dai ga 'yan jam'iyya a duba jam'iyyar a duba kishin takar a duba buƙatar zuci. Domin in dai aka yi nasara kowa cikin farin ciki zai zama wani dole ya samu wani ba zai samu ba kuma aka damar dimokuraɗiyya take kuma gobe in aka yi kai ma sai ka samu. gwamna abubakar badari kenan shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar apc a jihar taraba kuma al'umma mazauna yankin sarkin kudu da ke karamar hukumar Ibi a jihar ta taraba sun yi aron gama da masu garkuwa da mutane har suka kashe biyu daga cikin miyagun ga rahoton da salisu lado ya hada mana Wannan matsalar rashin tsaron dai ya daɗe yana cinwa al'umman arewacin Najeriya tuwo a ƙwarya ko da a baya-bayan nan ma matsalar rashin tsaron dai ya jawo rasaran al'umma sama da talatin da biyu a wani yanki na jihar Kaduna sai dai su kuwa al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibbi a jihar Taraban su kuwa nasara suka yi akan 'yan ta'addan inda mutane mazauna yankin Sarkin Kudu suka yi wa 'yan ta'addan ko in ce masu garkuwa da mutanen kofar rago ya daga cikin al'umma da lamarin ya gudana a idon su ya koshe da mana yadda lamarin ya faru tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro. Kwanakin bayan sun zo sun kira layin wani mutum cewa wai lallai sai da ya ajiye masa kuɗi miliyan shida. Sai daga baya suka sake kiran cewa ya ajiye masa kuɗi dubu ɗari shida kuɗin ricatta da menene wanda za su dinga kiran shi kafin ya ajiye masa wannan kuɗin. in kuma wannan mutumin suka yi kara baki da waɗansu su na anguwa suka ɗibi kuma aka zuba cikin gana magowa aka tafi da shi inda suka nuna ajiye musu wannan kuɗin. suna ganin wa'annan to dama an je waye wurin eh, su kuma suna shiga kawai aka farin shiga wuta hukuma namu na nan suka tafi da mutane DPO aka je wannan wurin aka dibo gawakin mutum biyu wanda aka samu a wurin. DSP Usman Abdullahi shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda kuwa ya shaida mana cewa lallai lamarin ya auku inda aka yi wannan ba ta kashi tsakanin al'umma mazauna yankin sarkin kudu da kuma masu garkuwa da mutanen ko 'yan fashin dajin. An samu aukuwar haka din abu abun da yake faruwa da suka samu galaba kan wayannan 'yan fashin din ba su bayyana cewa 'yan fashi ba ne al'umman gari kowa dai watse to lokacin da aka samu gawakinsu sun ma fara lalacewa da kuma an kira duk al'umman da ke wannan bangaren ba da gane wayannan mutane to shine ba mu tabbacin cewa lallai su ne wayannan da ake magana cewa mutanen gari sun musu kofar rago kuma Allah cikin ikonsa ya ba su nasara kuma suka samu kashe wayannan mutane guda biyu lallai hakan an samu Ko menene ma gwamnatin jihar Taraban za ta ce akan wannan batu? Duba da cewa al'umman jihar Taraban sun dade suna cikin tararrari tare da fargaba na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane a jihar. Honorable Ahmad Adama Gasol da ke zama kwamishinan riko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraban wadda ya ce kawo yanzu dai gwamnatin jihar tana iya kokari domin ta ga ta shawo kan wannan matsala. Mai girma gwamnatin jihar Taraba ya kira sarakunan kana hukumomin gashaka Bali da kuma Gasol don wa'annan wurare ne wa'annan kanukun guda uku nan ne al'amuran wa'annan ta'adda ya fi yawa bayan ya yi zama da su ya umurce su da su tabbatar sun ja hankulan hakimansu da dagatansu da kuma masu angoyi don hana ba da wasu mutane da ba a san ko su waye ba wuri don zama wannan matsalar rashin tsaron dai ya dade yana cinwa al'umman arewacin najeriya tuwo a kwarya lado salisu M garba muryar amurka daga jalingo a najeriya Yanzu kuma ga rahoto na musamman. hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ta fitar da yawan alkaluma na masu dauke da cutar kwalara a jihohin yan awari guda biyu an da a yanzu haka adadin masu dauke da cutar na gudawa da amai ya kai sama da mutum dari biyar haka dalika ana kulawa da su ne a asibitin gari lumbe da kuma na baminda sannan kuma sama da mutum hamsin ne suka rasu sanadiyar kamuwa da cutar da gudawa da amai a kasar ta kamaru lafiya musamman da marashi ya ce gwamnati ta yi aniyar daukar matakin gaggawa domin dakile irin waɗannan annobar da suke shigowa cikin kamar kuma ya ce za a shiga lungu da sako na ƙasar domin gudanar da allurar rigakafi nan take alhaji baba mustapha shine shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta jamhuriyar kamaru na kamuwa da irin waɗannan cututtukan. Ah, me zaka faɗa kan ah, a ka na shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi na cutar kwalara a gida-gida wanda kuke yi a kasar kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu eh wato alluran rigakafi da muke shi nan saboda matsayin abun ya zo ya ti kas hmm. saboda shi cutar ta dawo da karfinta tana nan tana lahani ga jama'u mun fara alluran ma daga gidan kurkuku ne muka alluran ɗin na kwana uku ma a gidan kurkuku saboda gidan kurkuku farko guri ne da yake matse mutane suna na cunkuse kamar kwayan gyada dole a fara daga nan allurar rigakafin saboda ya kare jama'u da suke gidan kurkuku to yanzu kuma muna bin gida-gida sako-sako kofa-kofa ana mutane bayani a kai kafin mu so mu alluran din na su jama'u kuma cikin anguwa to yanzu a wannan cutar kwalara ya kake ganin jama'a za su karbi kira jama'a za su karbi kira saboda yana yana kisa abun da yake kisa kuma dole jama'u su gamsu da shi don ba yau muka fara wannan ba mun fara shi jama'a sun karbe shi da yawa da eh, yanzu ma da yawa suna tambaya yaushe za a fara muka ce musu ya guri ana shiryawa ne saboda yanzu aka gama da gidan kurkuku dan bala malam hamza shi ma ɗaya daga cikin shugabanni ya shiya ya ce suna kokari mutu a gaya suka cewa sun yi wa talakawa wannan allura na rigakafi kofa zuwa kofa domin ganin cewa an cimma nasara na gudanar da allurar rigakafi. Baba Mustapha a matsayinka na shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi na cutar kwalara wanda za ka yi farko kai a saka Kamaru. To a me ke faruwa ne shin za ku yadu kasar daga baki ɗaya ko kuma za ku a shiya? Eh, salamu alaikum. eh shi wannan daga kafin din na kwalaran din za mu yadu kasa tun da yake a jihar shashin bamenda da shashin shi boyan nan an samu mutane daga suka samu wannan ciwon din fiye da ɗari biyar to a saman su ma ba kawai wajen hamsin da yan kai da suka rasa ayyukan su to shi sa yanzu ya so yanzu gwamnati ta sa ga cewa za ta daga da wannan aiki wannan matsayin din na loran din na dukkan kamaru don kowa ya samu don ba san abin da zai zo ba ko waɗansu yan bana ce tasowa su zo sashin na kinga mutu zai zuwa to guba ne sai kama wani wani da wani shi sa ba a so yanzu hakan na kamaru a jika dan kamaru kan wani dan matsala ko na kolora ko na covid ba a so shi sa yanzu muke kokon wannan abin da na gwamnati. a na kuke samun wannan taimako na yin alurar rigakafi na kwalara a kamaru. eh ci wannan taimako da muke samu na wannan organization na oms na zancen lafiyan duniya to su ne suke wannan suke bamu wannan gudumawan din domin dole bil'ada ya samu lafiya shi sa ke na muke wannan abin da wani kira za ka yi wa al'umman kamaru domin su karbi wannan allura eh kiran da zama al'umman kamaru don allah da su dauka kolora na kolora na kisa alhaji ali shi ma mai fada aji ne a kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce a daidai wannan lokacin da cutar ta gudawa da amai ko kolora take ci gaba da ruruwa a kasar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Alhaji Garba. ai babu wani amsa da za a iya baya ma ka illa a ce maka rashin kulawa na gwamnati ko me yasa za mu ce rashin kulawa na gwamnati wato korola eh, dai wato an san shi wannan cuta ne da yake zuwa daga kazanta wato kazanta ma kaga dai mutum dai bil'adam dai ba zai tashi dauki abin kazanta haka ya ka a baki shi ba wato kazanta da yake zuwa dangane da ruwa ruwa kuma da ake tace ruwa a dafa shi tukuna a raba ma mutane wannan aiki ne na gwamnati wato mun zaɓe ku na wato ku dafa muna ruwa ku tace muna ruwa ku ba mu ruwa mai lafiya ku kare lafiyar mu ku kare lafiyar mu ku kare aikin mu ku kuma ba mu damar rayuwa a cikin lumana da jin daɗi in gwamnati ta kasance ta sayar da kwamfanya waɗanda ke dafa ruwa kuma take raba ma al'umma eh, ake cewa wannan gwamnati wato ta kasance wanda ta sayar da al'ummanta gaba ɗaya za a iya yi ma al'ummanta duk abin da aka dama domin sa domin wanda ya sayi abu ba yanda zai sayi harka saboda ya yi asara ba yanda je ya sayi harka saboda ya yi asara don kuɗi shi je sa wato gwamnati ta yarda ta ɗauki kuɗi mu kuma mun ya so mu mutu wato miyon da ya saya ya ba mu irin ruwan da ya ga dama koko inda ya gama ba a biyan ruwan ma kai ba da ruwa ma wannan gujin wannan cutar ya soma ne ya fi shekara uku ko hudu ya kasan kamaru za mu kai shi kamar shekara biyar wanda gwamnati take ta rufe ido ka ɗauka daga finca eh, lum manjo ka haura dai har kusa da kusan ba duk wannan kewayen ɗin za ka samu cewa suna da mugun matsalar ruwa wato da kamar wuya ake samun ruwa a wannan gwajin za ka ga dai shi wannan tuyo wanda yake kai ruwa manyan garuruka yana ƙetarewa yana ƙetarewa amma ƙauyukan ɗin da suke ruwan nan sai ke ba su da ruwan ba su wannan dafaffen ruwan da ake cire mishi guba a ba mu ruwa mai lafiya ka ɗauki kamar lum lum nan tsakanin shi da ita da eh, sud-west kenan ko wato kudancin eh, bangare da ake amfani da harshen ingilishi nan kilomita goma sha biyu ne ko sha hudu tsakanin su to su ma daga nan babu ruwan mai lafiya babu dafaffen ruwa bai za su sha inda al'umma suka kasance babu duk irin waɗannan ruwan to dole ne za su sha kowane irin ruwa bara an yi irin mutuwa haka a lum aka irin mutuwa haka a melon A ga irin mutuwa haka a jombe shugabanin ƙananan hukumomi suka fito suka ce sam mutuwan nan ba na kolera ba ne mutuwan nan waɗannan abinci ne suka ci mai guba suka mutu za a nuna muka mutane hudu biyar goma sun sha ruwa jajiya kana ganin ruwan jajiyar sun sha amma ce maka a'a guba suka ci abinci suka mutu to kaga gwamnati tana danniya kwarai da gaske akan wannan ciwo tana kasancewa mai rufe ido a kan wannan ciwo eh, to dole ne al'ummar mun dai ba a ba ruwa mutum ba je rayu ba je je kowane ruwa ya sha daga manya daga yara ni ruwa su sha a ce maka wai wannan ruwan daga dutse yake fitowa a ji a ɗiba sha wannan ruwa a shi na haka muka gan shiga haske ga komai da kuma a ji a ɗiba a sha to kaga dai wannan duk sakaci ne irin na gwamnati allah gyara kuma allah ya ca wato su masu tafiyar da mu a yanzu nan wato su yi hankali su san da za su yi su tafiyar da mu amma bai ba mu mamaki. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. kasar jamhuriyar kamaru an fara buga wasan lariga na kasar kofin kalubale wadda aka yi a tsakanin kulab din fwd ta bangaren baniga da kuma asir a benedwala sannan kuma an sake fara buga kwallon kulab-kulab din kasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma da kulab din buda da kuma fwd mai kofin kasar jamhuriyar kamaru a hannunta sai dai buda ta samu nasara da ci daya da nema a gaban kulab din fwd ta bangaren bamindan kuma yanzu kasar jamhuriyar kamaru da kasar algeria za su kara tsakanin su domin neman tikitin zuwa gasan cin kofin kwallon kafa za a a kasar qatar a shekarar 2023 nan mai zuwa akan haka ne ko sulemani ya mini karin haske kan al'amuran kwallon kafa da suke gudana a kasar jamhuriyar kamaru Eh, Malam Awal Garba kwarai da gaske an bude wasan league na kasan Kamaru wanda za buga a dubu biyu da ashirin daya zuwa dubu biyu da biyu season e bayan an fara da kofin kamaru inda aka buga wasa makon da ya wuce tsakanin e, eh, pwb da baminda da astra na duwala wanda aka ga e, eh, pwb sun samu nasara akan kan astra da duwala a da ci ɗaya ba, ba nema e, wasan shemu ce wasa ya yi kyau final an buga final e a a gaban eh, prime minister kasan kamaru eh, wanda shugaban kasa bai samu ya halatta ba amma gwamnatin kamaru da prime minister ne duka halitti wannan wasan wanda aka buga shi a birnin yawunde a wannan stadion da ake kira stade amadu ayijo eh, za mu ce wasa ya yi kyau an buga kwallo an fitar da reni eh, pw da bamenda sun samu nasara a kan asr abinda za mu ce kenan na kofin kamaru kasan za buga eh, league shi an fara rufewa da kofin kamaru to alhamdulillah an rufe da kofin kamaru e, bayan kuma haka aka fara league aka fara share fage da wannan tim da take e garin buda wanda ake kiranta bambutos da buda da su wanda suka ci kofin kamarun in fwd da bamenda wanda club buda ne ta samu nasara a gaban fwd da bamenda a da ci ɗaya ba nema eh, wannan wasan shi mu ce shi ma an buga shi eh, lamin lafiya don an ga harawan eh, mutane mutane sun halarci wannan wasan da dama 'yan garin buda da wanda ma suka zo da kewayen budan har zuwa zuwa garin duwala da yawunde shi mu ce komai ya tafi da kyau yanzu muna jira mu ga eh, sauran wasannin da za buga na na first day muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. koriya ta arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani yarkeken makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata tare kuma da cewa shugaba kim jong-un da kansa ne ya jagoranci kaddamar da makaman a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na ƙasar kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba kim wanda ke saye da rigar jaket ta fata yana leƙawa ta tagar ɗakin hange yayin da ake makale makaman da kuma lokacin da ake kila shi a filin jirgin saman kasa da kasa na Pyongyang. jiya alhamis tsohon shugaban amurka donald trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 hillary clinton da wasu 'yan jam'iyyar damakarar da dama a kotu yana mai zargin su da yunkurin murɗe zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar rasha Karar ta kunshi korafe-korafe da dama waɗanda tsohon shugaban ɗan jam'iyyar Republican ya sha faɗi a tsawon shekaru hudu da ya yi a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. To kafin mu sallama da ku bari mai amfani da wannan dama domin taya Usaini Hamisu Abubakar da malama Aisha ta Abu Abdullahi Dauda Salihu Gurum murna dauran su da za a yi gobe Asabar 26 ga watan nan na Maris a babban birnin jihar Filato da fatan Allah ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu Nelson Lopez ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a yi hutun ƙarshe ƙarshen mako lafiya.